ما لكم كيف تحكمون ku mushrikai me ya same ku ne har kuke yin irin wannan azzalumin hukunci har kuke sanya wa Allah ‘ya'ya mata kuma ku sanya wa kanku ‘ya'ya maza